Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi-ɗuminsa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Ƙasar jamhuriyar Nijar dai ci gaba na ta faruwa yayin da abubuwa da dama ke faruwa. yayin da jagororin ƙasar na CNSP kama daga Firaminista Ali Laminzan, Chani da sauran wato rukunin CNSP suke ta ƙoƙari wajen kawo ci gaba. A dangance da haka, za mu sa muku wasu rahotanni da muka tanadar muku a yanzu cikin labaran Hausa, inda za ku ji al'amura da suke faruwa na ci gaban da ke faruwa a sassa da dama na jihohi-jihohi da suke ƙasar jamhuriyar Nijar. Ba tare da bata lokaci ba ga rahotannin labaran Hausan ku ji irin abubuwan da muka tanadar muku. Ga labarunmu na sashen Hausa kamar da muka same su. idan mun soma da labaranmu dangane da wannan muhimmiyar tawagar ta shugaban kasa kuma shugaban majalisar gaitan kasa sai na spain janar brigadier abrahman chani wadda ke karkashin jagorancin firaminista shugaban gwamnati ali muhammad lamin zain da suka shi a kasashen rasa turkiya iran da kuma sabiya wannan kuma domin hulɗa sabuwar dangantaka tsakanin kasashen akan haka ne a jihar da magaram gwamnan jihar da magaram kanal isu labo ya jagoranci wani karatu na alkur'ani mai girma da aka karanta sama da dubu wannan kuma domin roƙo Allah madaukakin sarki da ya ƙara tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Niger da fata na gari akan wannan tawagar domin cimma burin da aka sama gaba abokan aikin mu na jihar da magaran musamman darakta na RTN Alhaji Kasim Mutari ya yi kuma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. ma'anar da wato wannan haduwa ta al'umma musulmi tubarkalla nan da magaram musamman ma a tsawon gaba magada annaba malamai da almajirai da alkalai da sarakunan gargajiya a karkashin jagorancin mai alhurma sarkin da magaram alhaji abubakar sanda umaru da hukumomi na huskar bariki da na gargajiya a yi roƙon allah maɗaukakin sarki tutar mulki manta shahu allah mai kowa mai komi ya ƙara tabbatar man da kwanciyar hankali da ci gaba mai ɗorewa a cikin ƙasar nan tamu sannan a kawo goyon baya da kuma fatan alheri zuwa ga majalisar sojoji domin ceton kasar nan tamu cnsp a sahun gaba shugaban kasa general de brigade chani sannan kuma a yi addu'a ta roƙon allah madaukakin sarki ya sa wannan rangadi da wato shugaban kasa ya yi umarni wasu daga cikin mambobin gwamnati a ƙarƙashin inuwar firaminista ali muhammad lamin zain ke rangadi a ƙasashen waje ya zama zamanto lalle tono ya cimma ruwa an samu galaba kwarai da gaske an samu karbuwa kwarai da gaske kusan wato waɗannan ƙasashe domin ci gaban ƙasar nan tamu wato ta kowane fanni a saboda haka ne al'umma musulmi suka ɗauki niyyar sabka alkur'ani har su dubu cikin ikon allah a masallatai daban-daban na nan cikin wato jihar nan ta da magaram albarkacin haka ne yau da safe gwamnan jihar da magaram kanal isufu labo jagoranci wata babbar tawaga wadda ta hada dukkan waɗansu magabata na jihar nan ta da magaram domin zuwa wannan babban masallaci na fadar da magaram don ƙara ma wato waɗannan ɗaukacin wato malamai na hanyar addinin musulunci goyon baya da kuma ƙarin kuzari da sunan wato shugaban ƙasa mai girma janar da brigada abdurrahman chani da fara minista ali lamin muhammad zain sai mu ce muna ƙara muku godiya musamman a halin yanzu inda shugaban ƙasa shike ta aika manyan ma'aikata a ƙarƙashin jagorancin firayim minista ƙasashen waje domin ba da bayanai na alheri na ƙasanmu domin mu samu kama wasu mu samu kuma yarjejeniya ta alheri tsakanin ƙasanmu da waɗannan manyan ƙasashe na duniya. Daga nashi wajen mai alhurma sarkin da magara sarkin musulmi Alhaji Abubakar Sanda Umaru ya yi godiya kwarai da gaske game da wannan kyakkyawan niyya ta alheri da waɗannan malamai da sauran al'umma ga baki ɗaya suka ɗauka yau a damagaram. mu addu'a a nan ban ma ta a kullum ana addu'a ya kasance kuma muka gani ya dace a sake haɗuwa dama an haɗu an yi kuma muka ce mu sake jaddadawa sabka dubu na ƙur'ani kwana na uku ne. masara da kowa a ƙarshe cewa ran Allah da wannan sabka dubu da al'ummar da magaram suka yi niyya in Allah nan da kwana biyu zuwa uku za a kawo ƙarshen ta inda za a yi addu'a ga baki daya ga ƙasar nan tamu in Allah da. Idan mun je a jihar Difa inda a ci gaba da rangadin da take yi minista da ke kula da agaji da dawahi wato Akso Imanitar Madama Aisa wato Lawali. na ci gaba da gudanar da wannan ziyarar ta inda a wannan rana ta kasance a garin digargo da kuma lada da ke cikin wato gundumar difa wannan kuma domin gani da ido musamman ma kan abin da ya shahi wato agaji da dawahi da ke karkashin wato jagorancin ofishin ministan ta abokin aikin mu na jihar difa abdulrahman bukari na daga cikin rakiyar ministar ya aiko da karin bayani a cikin wannan rahoto ministar da ke kula da harkokin agaji madam aisa lawan wandarama a yayin da ta sabko daga jirgi ta samu kyakkyawan tarbo daga hannun gwamnan jihar difa general da ibrahim bagadoma kamin ta karbi gaisuwar girmamawa daga wajen sauran magabata jami'an tsaro da wakilan kungiyoyi daban-daban taron da ya biyo bayan wannan tarben da ya ba madam aisa lawan wandarama damar saduwa da magabata da wakilan kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya da ke tafiyar da nasu aiki a nan cikin lardun difa domin taimaka ma gwamnati a cikin kokarin shi na kawo tallabi zuwa ga duka 'yan gudun hijira na gida da ƙetare a nan dai minista da farkon fari ta bayyana manufar wannan taro tare da yin tuni kan irin dokoki da ƙasar nijar ta tanada a cikin zartas da ayyukan agaji a ci gaba da na taron gadi dai a nan cikin lardun difa minista aisa lawan wandarama a wannan ranar ta yau subdu ta halarci bikin kaddamar da wani aiki na tantance 'yan gudun hijira na cikin gida aiki kuma wanda ma'anar shi shine dai na sanin yawan duka waɗanda suka bar gidajensu na asali a dalilin rashin kwanciyar hankali. Wannan 'yan gudun hijiran in aka riga aka tantance su anan to duk duniya inda suka je ana san da cewa lalle ɗan gudun hijira ne na cikin gida domin ita marketkin da ake aiki da ita ta ba da dama a ko'ina ana iya a gane su ta hanyar kwayan idansu ko kuma ta hanyar amfaran cikinsu kenan ba zai ba ba ɗan gudun hijira dama ya zo ya rubuta kanshi sau biyu kuma shi wannan tantance sun da za a yi zai ba da dama ita gwamnati a san iya adadin tallafin da za a ba su waɗannan eh, 'yan gudun hijira kuma ya ba da dama su kan kansu 'yan gudun hijiran waɗanda cikin gudun hijira sun ɓadda takardunsu na aihuwa da sauransu wannan takardar da za a ba su da ƙarshe tana iya ba su dama a yi musu takardar aihuwa wanda a ƙarshe kuma zai iya ba su dama su samu karti na dandite na su mai da wannan kinsu takardunsu mai da gurbin takardunsu da suka lalace to wannan aiki eh, kwana arba'in muka kai da shi a yanzu muka fara shi kuma a yanda aikin namu yake tafiya ba zai yi ba mu kare shi a kwana arba'in don muna da 'yan gudun hijiran da ya kamata na cikin gida mu tantance dubu ɗari da sattin yanzu muna cibiya ta farko ta garin da gargo wanda muka fara ta biyu za mu dawo insha Allahu eh, shan da kursi hilin su kuwa nan tsakan garin difa na uku insha Allahu za mu yi eh, priority da muka zana su za mu yi gegime bai ce shi akwai eh, boso akwai kuma shatimari akwai meni akwai tumur duka dai insha Allah duka jahan difa duka inda in gudun hijira cikin gida suke za mu tantance su bi zilla a garin lada a nan dai ministar da ke kula da harkokin agaji ta yi amfani da wannan damar domin tabbatar ma jama'a da cewa gwamnati na tune da su kamar yadda gwamnan jihar difa general brigade ibrahim bagadoma ya bayyana yau ni ne a bisa kan gwamnati ka nema muku wurin matsuguni a yanzu nan wurin aka ajiye ku kuma insha Allahu gwamnati da masu hannu da shuni da suke dafa mata muna ƙoƙarin ganin cewa kun samu isasshen ruwan sha na gari ɗiyanku sun tafi karatu sun tafi da kwan kuma kowa dai inda da lahiya akwai gidan likita inda zai zai sha magani wannan shine abubuwan da muka sa gaba bayan haka muna nan muna yin nazari ganin cewa an sama muku wurin zama na dindindin muna kan wannan aikin amma abin da muke so kamun haka ya tabbata muna so a ajiye hankali a nemi zaman lahiya da mutanen da kuka tarro a nan wurin sun amshe ku da hannu biyu ya kamata ku maida musu alheri da suka yi muku da alheri cewa neman zaman lahiya mai ɗorewa tare da su na biyu muna so ku ci gaba da yin ƙoƙarin da kuka saba yi don ku taimaka ma iyalinku ku da kanku kamun ma wani ya zo ya taimaka muku kuma aikin da kuke yi na noman tattasai da noman shinkafa kal a daina tunda abubuwa ne waɗanda suke amfanin ku kuma suke amfanin duka jama'a gaba ɗaya wannan sansanin na mazamna garin lada da matsalar canjin yanayi ta sa suka ga kauyace ma garin su na asali a yau ya kumshi bil'adama fiye da dubu goma har yanzu dai a jihar doso kuma a ofishin wato gwamnan jihar ta doso janar brigadier iro umaru inda a wannan rana ne da ya jagoranci wani biki na karrama wasu daga cikin ma'aikata wato na bariki musamman huskar jihar doso da suka yi a ba a zo a gani kan fannuka da dama na gina wannan kasa ta mutanen jihar abokan aiki mu na jihar Doso musamman ma wato Maimuna Sumana ta halarci wannan kagataken biki da aka shirya a ofishin gwamna ga kuma abin da ta aiko mana daga jihar Doso. Wannan biki na bada takardar yabo ga wasu ma'aikata da suka gudanar da ayyukan sulamin lafiya. kuma da dan jarida gidan rediyon jihar dusu Mala Isa Sale da ya kawo karshen aikin shi zuwa ga rataya. An gudanar da wannan biki ne a ma'aikatar gubernura ɗin Doso tare da halartar magabatan jihar da shugabannin jami'an tsaro da 'yan uwa da amina arziki. A lokacin da aka ba da wa'annan takarda, lalle gwamnan jihar dusu Janar Dobriga da Iro Umaru, ya nuna jin daɗin shi da farin cikin zuwa ga ma'aikatan da suka yi aikin na abin a zo a gani gwamnan jihar doso ya ƙara mika godiyar shi ne zuwa ga magabatan jihar doso da suka tallaba ma wa'annan ma'aikatan da a tsawon aikin da suka gudanar cikin jihar ta doso an ɗauki hotuna tare da iyalansu da dangi da abokan zama wannan duka an yi shi ne idan raya wannan lokaci. Har yanzu dai a jihar ta doso wannan karin kuma a garin birni inda jami'an tsaro na wannan yankin suka yi nasarar kama wa'insu miyagu da ke gudanar da wato aikin fasakwabri na wato mugun kwayoyi da kuma essence. Akan haka ne wato aka gudanar da wani taro na bayyana su zuwa ga al'ummar ƙasa da ma na duniya baki ɗaya akan illar wannan aikin da suke aiwatarwa ba bisa ƙa'ida ba. shugaban gundumar ta birni da kuma mataimaki na farko na wato magatakardan gwamnan jihar doso shine ya jagoranci bayyana su zuwa ga al'umma maimuna sumana wakilarmu ta jihar doso ta je birnin ga kuma abin da ta aiko muna daga birnin wa'annan kaya da ke dauke da taba wiwi da kwayoyi mai yawa da bindiga na gargajiya da mai na simogal su ne kamun da jami'an polisa na birnin baro da sojawa masu gudanar da sintiri a wannan gundur maboboyi lalle wa'annan kayayyakin su ne aka nuna ma wannan magabatan shi ya sa shugaban ma'aikatar jami'ar polis da birnin baro da kantoma na gundumar boboyi sun nuna jin daɗinsu da farin ciki da wannan jan kokari da jami'an tsaro suka gudanar a dangance da wannan biki da aka gudanar dai ga dai bayani daga mataimakin magatakarda na gubernora kindoso mun zo ne nan eh, boboi domin wani aiki da waga kungiya mai kula da kare ƙasa ga miyagun kwayoyi okirti da sai wani babban kamu na eh, masu sarandan kwaya don saboda shi ne eh, muka zo nan wurin mu jinjina ma okirti da kuma eh, jami'an tsaro na departament kimboboi da wangajen kokari wanda ba shine na farko ba kenan eh, kokarin da suke yi muna fatan su ci gaba da yin shi kuma mun zo ne da sunan gwamna na jihar doso da sunan shugabanninmu musamman ma shugaban kasa abdurrahman sani firin na cnsp mu jaddada musu goyon bayan gwamnati da kuma kuzari da suke nan gayi domin kare kasa ga waɗanga miyagun eh, sufuri da ake na abubuwa eh, kuma muna kiran jama'a eh, na karkara in an ga abin da bai yi ba an ga abu wanda yake dai abu ne wanda ba na kullum wanda ba a san shi ba ko wani kulli na wasu abubuwa ko kuma masu wuce bisa motuna ko cikin motoci da abubuwa su ƙara ci gaba da taimaka ma jami'an tsaro tunda tare ne kaɗai muke iya tare mu mu cikan kenan muna su ma jinjina musu kuma muna tambaye su su ci gaba da haɗin gwiwa tare da jami'an mu domin kare lahiyar mu. An gudanar da wannan biki ne na nuna kayayyaki na mai da wani babin da ya shahi wani bindiga da wannan kwayoyi. An yi wannan biki ne a cikin wannan babban ma'aikata na Prefecture Kin Boboyi. wannan biki kuma ya samu karbuwa tun da shi kanshi wannan kantoma na gunduma boboi ya ƙara jinjina musu kuma da kira zuwa a gare su da su mai da hankali don gudanar da irin wannan ayyuka musamman don a raga kamun irin wannan miyagun mutane masu kamun mugun aiki a cikin kasanmu. a gaida mai maimuna sumana wakilar ta jihar rusu akan wayannan rahotannin da ta aiko muna idan mun dawo a nan babban birnin ya mai inda daga nasu waje haɗaɗɗiyar kungiyar ta ma'aikata da ke aiki a nan ma'aikatar karɓar lango da haraji cewa da info kungiyar su ta sinayi ta gudanar da wani zaman taro na manema labarai wanda ta wato an bato batutuwa daban-daban musamman ma kan al'amurkan da suka shahi wannan ƙasa da kuma ayyukan su abokan aiki musu halarci wannan zaman ga kuma abin da suka na ta bakin daya daga cikin su. ina so in tunasar muku da cewa shekara ta bara cewa da shekara ta 2023 an ba mu sako ko in ce aiki na neman kuɗi kuɗi da ke iya kai miliyar 600 da 38 da miliyan 300 da 22 da jikka 800 da biyu. su ne waɗanda aka ce mu nemo a cikin shekara ta 2023 shekarar nan ta ida kuma gashi allah ya taimace mu ma'aikatan yanfo sun kawo miliyar 636 da miliyon biyu da saba'in da da bakwai jika takwas. da dala ɗari da talatin da hudu wato kenan ana nihin cikin kashi ɗari mun yi tas'in da tara har da ma ɗigo bakwai miye muke so mu shayo hankalin sai nespe game da wannan wai alƙawalin da muka ɗauka mu ga mu dai mun cika shekara wannan ta dubu biyu da ashirin da hudu guzarma ta ce mu kawo kuma miliyar 800 da 68 da miliyon uku da da da shika goma sha shida wato kun ga dai abun ya karu saboda mi saboda an ga muna iyawa to muna neman alfarman wannan guvernamankin ta kama ma ma'aikatan info su samu su yi fiye da hakan nan da suka ma tambaya saboda muna iyawa indan iyawa muna iyawa abinda muke nema kawai kayan aiki da mutane da kuma kayan hawa da duk abinda ya kamance info don saboda su samu su kai abinda aka tambaye su To madalla masu kalan sauraron mu gaba ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau. To masu saurare kamar yadda kuka saurara labaran Hausa kenan daga ƙasar jamhuriyar Nijar inda abubuwa da dama dai babu shakka za a ce kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ga gwamnatin CNSP duba da irin tsari da ci gaba da suke kawowa. Wannan ci gaba da sojin CNSP suke samarwa a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar tabbas abin a jinjina masu ne. kuma abin a ƙara masa addu'a ne kamar yadda 'yan ƙasar suke ƙoƙari wajen samar da wato abubuwa na haɗin kai da za su ƙara kamawa sojin CNSP ɗin wajen ƙara ceto ƙasar daga yankin da take ciki. Kamar yadda kowa ya sani dai kafin hawan sojin CNSP 'yan ƙasar suna cikin wani hali wanda suke buƙatar ceton wato ƙasar sai gashi kuma kwatsam Allah ya kawo sojin CNSP sun zo sun ceto ƙasar. Wannan ziyare-ziyare da Firaminista Ali Lamin Zan yake yi zuwa ga ƙasashe waɗanda za su samar da ci gaba tabbas wannan ziyara ce ta ban girma kuma ana samun abin da aka je nema domin ƙara tabbatuwa ga wato ƙasar ta samu ci gaba da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasar. kamar yadda a yanzu gwamnonin da suke jagorancin rukunin jihohi su ma suna ta tana su ƙoƙarin domin samar da ci gaba a dukkan jihar da aka tura su kamar da ku sani gwamnonin a yanzu na sojoji suna fafutuka wajen samar da ci gaba a jihohin da aka tura su muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya ƙara kamawa waɗannan jagororin cnsp wajen ƙara tabbatuwar samar da ci gaba a ƙasar ta jamhuriyar Nijar musamman ma janar Chani wanda shine mai ɗungurungum ɗin wajen wato rukunin ƙasar kamar yadda yake shine shugaban ƙasa a yanzu na sojin na CNSP inda babu shakka dukkan tsarukan da suke faruwa daga gari su aka same su muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon rai da kuma wato basira wajen kawo abubuwa da za su samarwa da ƙasar ci gaba a halin da take ciki a yanzu. To masu saurare karshen rahotannin labaran da muka tanadar muku kenan a halin yanzu. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mu domin samun ingantattun rahotanni daga tushe mai asali. Sannan muna ƙara ka mai saurare idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha tamu mai albarka ko kuma baka taɓa dangwala mana alamar subscribing ba. Ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararwa mun gode.